manhaja ta MD Films na sauke domin shege idanu idanuna wato singin singin fina-finan Hausa ne a ciki dayawa? ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i amma akwai na barkwanci ta bari ma kaga tarayya ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata kai amma ba abun ba magana a ah, ai kun ne na fina-finai da wakokin hausa ziryan kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma ta ka ce yau ba bacci kenan in ka sauke manhajar ba ga sanan dai kuna ganin ta manhajar MD films ku kuma musu daga google play store 过不过嘉花华吗？ Ke, kina son babanki ya mutu? Kina son ki ta mutu? Sai ke mu kashe su? To ki faɗa mana gaskiya. Ke, ku faɗi gaskiya ka ce. An ba je makaranta ba. Ai dama kin saba ba yau kika fara ba. Ki ce ba za ki je makaranta ba. Wani ma tukuna anya Anisa ba shedan bane ya miki fitsari aka? A'a. Shedan bai mata fitsari aka. Karki mata baki. Shedan bai miki fitsari aka. kwana ina yi sai bayan asuba ma na kwanta. Hanyar ko karatu nan nake bai yi ba. A'a, kai a tarbiyyar da ka bani karatu baya yawa sai da Kan yi gaskiya. Allah ya miki albarka. Aje da ka taki sai mu karya. Hanya abu ko yau mun yi laifi. na da nake samu da kake bani shi nake tarawa nake to ga wannan kin ji ki idan ba ki karɓa ya za ki tara ba ku ki amfani su ku kina da sana'a da ban sani ba gashi to gashi a nisan abba da ke za mu tafi kawai da fan baki Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ta bye. karatu da Bye bye. Bye bye. kake ta tunani haka ina tunanin ran zamu rabu da su ne Wa kuma ana zaune kalan. da ran da muka aure da su dole mu rabu da su muna ji mami zamu rabu zamu koma kamar yadda muke da daga ni sai ki suna wani to Allah na gode maka a kullum nakan yi alfahari da kai matsayin abokin rayuwata na ɗanɗaga ɗaga hannun gode wa Allah da ya sa ka san miji a gare ni Allah na gode ma da kai min kyautar amintacciyar bai wannan taka Allah ka ƙara mu ka ƙara mu ne kike yi a kin manta kuma yau duti malam ibrahim ne ko ba sani ba sabo malam ibrahim ya zo ya same ni a ciki fa kawai ɗan fita na yi ban ma san ya koma ba wai fita ya dan karo cok ba irin ma magiyar da ban masa ba da ya kyale ni koma amma yake kyale ne mutumin nan bai da imani anya zai shiga aljanna to amma yanzu kin san me zai faru zo mu je mu roke shi ko zai bar mu shiga bai fa da imani ya insha Allah kar ki ƙara cewa ba zai shiga aljanna ba to yar gidan tabi'ai idan na shiga ki fito da ni Ummi, me yasa kika makara yau? Ko ta koya miki ne? A'a malam yau kwana ne ina karatu. Ke kuma daga ina ina take? Ban zo da ita ba. Malam ni kuma fa? Eh ba za ki shiga ba. amma kuma yanzu ai ka bar wata ta shiga ba za ki shiga ba ki koma in ya so ki kwana a gurin sabon mai gadi ne a'a ba mai gadi ba ne na zo wajen masu gidan ne lafiya na kawo korafin yaron gidan nan yaron gidan wani yaro ka yi magana ba gan da uniform masu gida ba ne ne ka yi magana sosai ka yi bayani yadda zan gani haka ne labai hmm. to yaron gidan nan ne dai nura ya hana yata sakata a makaranta a dalilin shi ma yanzu ko makarantar ba ta zuwa nan ka zo karama ne ko kai rashin mutunci a gidan yadda kuka saba yan kudu haba yan labai wane ne in rama yan labai na kawo korafi ne don a ja masa kunni korafi ina zuwa to illa bai godiya nake daɗin daɗi ya sai ga kuri ga katifa Allah ka mai da ni kuma shida Okay. Okay. Okay. To shi kenan karki da zan turo sai a bashi. nake da hudu dama kai ne wallahi ya yi ni ne tun da zama ina nan tsaye nake cewa to ina ji da kuna ta ashe ma baya kike ina wuni ina gajiya ya aiki ai kwana biyu na ci ban bullo mun gaisa ba na tukuri lalle ko dai alhamdulillah ya na ku aikin ba to gashi ana ta yi wallahi sai dai hakuri saboda lokacin ma albashin sai kiga ana ta kai ruwa rana wajen ba da shi Alhamdulillah wallahi duk sun lalace wallahi nan na ga wanda jama'a a nan ina tsaye sai yake tambaye sa wake ne ma ne sai ce mun dan korafi ya zo da shi akan nura to kin san nuran naki ne da farin jini kila ya sai yake so ya isa kar ka sake mun bayani akan nura kar ka sake ɗauko min wani zancen da ya shafi laifin nura ka ji abin da na ce kuma shi ma tsohon da ke cikin gidan na ka fita da shi ba ni jakata okay thank you ga wani eh. ka dauki ka zo ne da korafi ko eh, to amma baba wai ku me isa kullum ba ku kaunar zaman lafiya ne duk lokacin da ake cikin kwanciyar hankali a gidajen masu kuɗi ku talaka burin ku ku zo ka ɗaga wa mai kuɗi hankali ina ruwanku yallaɓai ka tsuguna sai wai no Allah wai wai dan wajen wani kai ni ni dan ina da ganin ka dan daurawa ne mu je gaskiya umu ya kamata ki canja hali me yasa nake da bukatar canza hali haba ya za a ce mutum kullum bai da wani aikin yi sai karatu ba nishaɗi ba hira ba samari ba kai ba in yayi yawa umu. <laughs> ikilima kenan ikilima ina ne nan makaranta me ake a makaranta karatu kin ga ko abin da nake yi ba ba aka san abin da ya kawo ni nake yi ba kin ga hakan bai kamata ya zama laifi ba amma kuma ya kamata komai ki ba su haƙƙinsa musamman ni da nake ƙawarki ya kamata ki bani lokacin ki ko da dan hira ne mu to shikenan ikilima na baki lokaci na a fara hira to me kuma kika bi kika tsare ne da ido <laughs> ikilima kar ki manta fa lokaci na na baki bai kamata ki bar shi tafi a banza ba to sun masu lokaci Shi shikenan tunda baki da abin cewa ma aron wayan ki kira babana kin ga halin naki kuwa ai har ta waya ma baki da ita sannu yan gulma amma fa karki cinye min kati kawai ni dai ki bani to gata salamu alaikum su ummi ustaziya abba ina wuni eh wallahi abba wayan kawata ne na ara ya aiki a'a abba ba komai wallahi babu wani matsala to shi kenan abba na gode sai na dawo wato ke ina waya da babana kina samun baki ko ungo waya ki ne kin san me ki ya iya uba ji ke ina ma da shi ne ya haife ni haka ma ki, ji nake ina ma da ita ce mahaifiyata ni dai babu na idan iyayenki suka ji ki <laughs> ai gaskiya na faɗa to tunda da ke baki da abin cewa ni ina da abin da zan yi aikin ga halin naki alaikum salamu. Barka da aiki. barka da aiki. yare? To lafiya na wannan. To. Kaga shayin nan? Eh. Ni kai na Allah. Amma idan na ce zan tsaya in sha. Na san iyali na tana can gida tana dare yayi. Wannan mutum kana ji da iyalin nan naka. Ni a wannan zamani ma ni ban taba ganin mutum mai ji da iyali na irin ka. kai ma ya kamata ka zama ilimi idan ba haka ba guji ka da Allah a malam umaru ta inda mutum ya tafi sai ya haɗu da Allah amma tun da kai mai hikima ne gaya min wata hanya zan wacce ba zan haɗu da Allah ba kada ka mutu ah, wani ka kai a sha ai kai ka sha zolaya ta kai ko da yaushe kana zai bana a cikin mugun shawara ta ina zan wanke mutuwa mutuwa ka ta zama dole wannan kada ita ce hanya to ka zauna mana dan abin nan a ina a ina kan hanya zan ci gidan ina mashi da garin musallawi sai da sarki sarki wannan kaga kaga wannan mutum kai a wannan zamanin ni ban taba ganin mutum mai kirkin wannan mutum mutum ne mai kamala da keke? wato da Allah zai sa mai shadda ya zama irin su wallahi tallahi da ba a haka da shi ba wallahi danna na mai wuka zan ya kai daga ina kai daga bakin asibiti ta amma ka san wannan hanyar ya aka ka biyo ta cikin wannan dare haka ranka kai da ya yi dare bai ba na ga kai kada ka karfe goma yanzu mu fa karfe goma a nan ita ce sha biyu mu wannan ka dade ai mana akuwa. yanzu gida zaka ce to ba mu na maganin sauro sai ka wuce yau Allah ya la'anci mai ba da cin hanci da mai kama kai wane ne kai wa ya ce maka cin hanci abin kin karba ne waye ƙasar nan baya karba cin hanci ƙasa ta Najeriya ƙasa ce mai nagarta haka zalika al'ummar cikinta nagartattu ne ba kowa bane ke karɓar cin hanci kamar ka wannan kalaman naka wannan kalaman naka sai kai min dama kudin su za ka yi na police station ne kai min halin da wasu daga cikin ku suka saba yi kai daina wani me muke yi ya kamata a ce ku abokan mutane ne amma saboda irin ɗabi'ar da kuke nuna marasa kyau mutane tsoron kawai suke ji ba sa buƙatar ma wata alaƙa tare da ne ba su tsirarin ku ne suka kawo wannan abubuwa da yadda ka faɗi wannan kalmar ina roƙon Allah ya ara mana rana tsakanin ni da kai sai ka yi nadama faɗa to wallahi sai na yi maka sai na maganin ka haka bahaushe ce kowa da ranarsa kamar yadda yake kowane kare da nashi ranar Allah ya ara mana ranar mu je ga mu kama shi mana kai kuma na gane ka zaka dago ba babu shi a mota kai wait mu je

San da zuwa. Da fatan dai lafiya. Lafiya. Barka da yawa. Yawa um, um, Lafiya ne kawai dai na ɗan tsayawa wuri. Kun ci abinci ko? Kai ma ka san ba da zai ci abinci a gidan nan. Babu kai. Kuna jin yunwa amma ku zauna haka idan ban dawo ba fa. To ka riga ka sabar mana. Shi yasa ba wanda zai iya ci sai in kana nan bai kamata ka kama mu da laifi ba tun da kai ka sabar mana ya haƙuri kin ji idan abba ku zo mu je mu ci bari gida zama mu ci ban dare ya dinga iskancin sa su din yawa sannan kai ka san wani abu daɗin ta baban shi yayi aiki tuko mu ma da uban mu yayi aiki tuko sanya abin da ya fi nashi kaga fa iskancin nan fa ba shi ba shi kadai yake so ba mu ma so muke fa oh kai ma kana nufin kenan da ka samu dama za ka yi abin da ya wani kenan kwarai kuwa mai kyau ma abin da ya fi nashi saboda sai na yi kari uba ka san shi ma mission ne kawai dama ne ba a ah, gaskiya mission ne na yadda da kikin ji abin da yake faɗa kamar ya kamata ki dan mishi wannan kai ko da yake kai ne babba a wannan ba faderewa fa kai gaba kin samu kari uba na ya akwai matsala gaskiya Allah ya ba ga best ba sannan nan akwai al'amura a yau ayyo akwai an sa tun fara makarantar nan sai sun muku zikuri ai ba na rana tsatsi ya akwai yago shoyi ai dan botan ba kawai غيانيه wai wannan yar girman kan kake kallo girman kai kwarai kuwa haka abin yake kana nufin duk samarin makarantar nan suna kallon da kenan wannan a zaune ki tabbas ina gab da na kashe wani a makarantar nan amma kafin ka kashe kowa sai ka bari ta fara sanka tukunna muka ne ka ce 'yar girman kai ce kai ya akai ka sanda. yarinya ce mai farin jini kusan kowa a makarantar nan yana santa amma ba ta kula kowa karatu ne kawai ya kawo ta karatu mu ma karatun ne kawo mu kuma dole mu biya zuciya mu bukatunsu to yanzu ya kake so aiki na gani ina so amma kyawunta ya hana ni in bayyana mata haba abokina yanzu akwai wata ya mace za ta ruɗe ka ka kasa zuwa inda take ai ba a yi ta ba gaskiya ne shaidan babu ita zo mu je mata sannunku da hutawa sallama ya kamata ka mana ba gaisuwa ba oh sorry fa next time zan yi am hajiya da ke nake fa ke kin juwai da ke yake wani ga shi kuwa to allah da ya sa lafiya ke kin san shi kuwa to duk 'yan matan makarantar na rububinsa suke yi ki goda allah don ya zo gunki wannan ne karo na farko da ya fara zuwa wajen wata ya mace a wannan makarantar ban sani ba amma dai ina tunanin gaskiya kun yi batan kai amma da allah kai haƙuri saboda ba ni da wata alaƙa da kai ke wallahi kuwa alhuda da ciki gurin karatu sai kin saurare ni to ina sauraron ka me ke tafa da kai so so na soyayya shi ke tafi da ni <laughs> ehe so kamar yaya ina nufin so na soyayya na ji kana so na me kake bukata daga gare ni haɗin ki kawai nake bukata <laughs> to ai ne ba zan iya son ka ba ba zan kuma iya soyayya da kai ba ko me yasa saboda idan har zan kwatanta rayuwa da waka to sai in ce irin kalar amshin wakar da kake rerawa bai yi daidai da ni irin baitin da nake rerawa ba don haka ba ni littafi na baka ji mai ita ce ba ne ta yi break record ina gabaki daya ya zama dole na koma gida ne fata-fata da kundin tarihi na saboda ta lalata min shi wai kai bari in tambaye ka wai wani irin so kake wa yarinyar ne ok da me ka dauka na dauka da gaske kake santa san aure aure ni allah kiyaye to idan haka ne sai mu daina wahalar da kanmu tun daga matan nan da yawa a gari sai ka nemi wata ka bigi wannan tafi karfinka wallahi ƙarya ne na gani raina ya biya kuma raina bai taɓa biya bin biya masa ba to kenan yanzu ta wace hanya kake ganin za a iya shawo kan wannan yarinyar an ce gidansu gidan tarbiyya ne kuma ta yi gadon tsatsauran ra'ayin addini a gun mahaifinta wane ne mahaifinta wani mutum ne ba kowa ba amma yana da tsatsauran ra'ayin addini da na mu'amala mutum ne da yake so ya mai da allura garma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam. Kina mamaki ko? Kina mamaki ne saboda baki san tasirin so a rayuwar ɗan adam ba. Babu shakka so yakan canza mutum daga mummuna zuwa kyakkyawa. Aka zalika yakan canza daga kyakkyawa zuwa mummuna. Yanzu dai ga misali daga abin kyama na zama abin abinsu tun daga gida na gane hakan kin ga ko a haka na yi galaba a soyayyar ki a daren jiya ban yi bacci ba nazarin rayuwata kawai nake yi ki wannan jihadin babu shakka da taimakon soyayyarki zan iya barin komai na zama mutumin kirki bawan allah na a gida na san bayan da ba a yi ba ya shiru. ya zama ɗa na gari amma yake sai da shi a sanadiyyar ki zai shiru. ikon allah kenan dama allah ya ce da mu shirya a hannunsa take ni fa kasa fahimtar me kike nufi me kike so ki ce mu ƙawata ina ta miki ladar da zaki samu idan kika zama sanadiyyar shiryan wannan bawan allah kika san wani irin tanadi allah ya miki sannan ku kalaf kika so ne irin ji Allah ya miki wani kila shi yasa Allah ya sa san ki a ran shi sabili da ki zama sanadiyar shiryarsa <clears throat> ni ba na jin haka a taƙaice ma tsoro nake ji saboda ba na jin akwai wata mu'amala da ta shiga tsakanina da shi ko da ko ta mutunci ce balantana ma har ta kai mu ga soyayya a wani ki shawara kin san ni yanzu ba shawara nake nema ba mafita nake nema Some market. kai rashin hankali ki karbe shi ki so shi tsakaninki da allah ki ƙaunace shi ki rayu da shi da zuciya ɗaya gaskiya kwarar kika ce ana ki rashin hankali ni kin ga isauri mu tafi ki bacci ba komai ina tunanin makaranta ne gobe muna da exam to ke me ya tashe ki wai mafarki ne wai wai me mafarkin ya baki tsoro to kin san me nake so da ke ki shiru da bakin ki kar ki faɗa ma kowa ki aiki da abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana da wanda ya yi mummunan mafarki to sai ya tashi kin ji ko kai ki faɗa da haka ko ma ki kwanta yawwa kanwata ibaccin ki kin ci. anti wai idan aka harbi mutum yana mutuwa eh yana mutuwa me ya faru bai mafarki ne dukanmu an harbe mu mun mutu an harbe mu ta kin sauya ba ummin da na sani da ke tare da ni ba me ke damun ki haka tun daga ran Allah ya waye na faɗa mu na haka ni kaina na tabbatarwa da kaina ba ummi bace wata ce mai tarin damuwa damuwa me ke damun ki haka ba zai wuce wannan bakon al'amarin da ya shigo min ba tun jiya nake makaina tambaya me yasa kan makarantar nan bai zaɓi kowace mace ba ta yi saboda ke ta musamman ce ke ta musamman ce shi yasa na ji so na musamman ya dasa a raina na daɗe ina tambayan kaina me yasa na zaɓe ki ma na kasa samun amsar hakan in ban da ku da abunku waken ku so na da dalili na yi imani kuma yana da dalili mm. na tabbata so ba zai taɓa faruwa ba tare da dalili ba sai dai a ɓoye dalilin amma kuma wata rana dole ya bayyana kansa to allah ya sa nawa ya bayyana kansa wata rana zaɓi uku gare ni ko na karɓi soyayyarka ko na ƙi karɓar soyayyarka ko kuma na yaudare ka wanne ne a ciki kake ganin ya kamata na zaɓa to dabara dai ta rage ga mai shiga rijiya in dai idan na amshi soyayyarka shine zai kawo silar shiryuwarka ni kuma insha Allahu zan ga na jajirce wajen amsar soyayyarka don Allah da gaske ke babu wasa a tsare-tsare na yes Allah ya kamata ka godewa saboda shi ya cika maka burinka idan ka gode masa sai ya kara maka haka ne Allah na gode maka Thank you. ta kusa dawowa ai baki gama gariba ta kusa ba inda sai kin kai mu ta to ban da abin ki ina na san ta tafi ina san inda tafi gidan hajiya ta tafi biki hello kamar ka san yanzu nake tunaninka a cikin zuciyata yanzu na zuciyata an gungu kin ganin ma kofar gidanku gidanmu kuma ya aka ka gane gidanmu hmm. ta yaya gidanku zai mun halin sani ayya gashi kuma babu kowa a gidanmu ni kaɗai ce mamana ta je unguwa ba daban ba aida na fito mun gaisa hello mi. nura lafiya look ummi ba mu da lokaci mai sauri ne abin da ya kamata mana me za mu da ya kamata kika ce min ke kaɗe ce a gida motsin wa nake ji anwata ce tana ciki kaga luk nura don allah ka tafi kaga fanan gidanmu ne ka bari duk abin da za mu tattauna shi ko za mu tattauna shi gobe a suko wani irin ma da suko anti anti kaga so mina so mina yanzu idan mama ta dawo me kake so na ce mata? Dan Allah dan annabi ka tafi. Kar kanwata ta ganka. Ummi. Lokacin da na zo na nuna ina son